da gajiyayyu da fakirai da miskinai a wayanda suke sauraron mu a yanan cikin jihar gombe da wajenta da kewayenta da sauran jihohi na najeriya da ma masu bibiyan wannan shiri kai tsaye a ko'ina suke a duniya ta kafofin social media kafofin yada bayanai na zamani muna muku gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda malam muhammad jamil ya gabatar a wannan shiri don gajayu da marayu da miskinai muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya azamu kan daidai idan ba ku manta ba mun gabatar da zama ɗaya-ɗaya har talatin da uku yau insha allahu ta'ala zama ta talatin da hudu yau taken zamanmu za masa taken risalatun min alfukara wal masakin wal aitam ma'ana wasiƙa ko saƙo daga talakawa da faƙirai da marayu da sauran mabuƙata a ɓangarori daban-daban yan uwa mun sani allah maɗaukakin sarki shi ya halicce mu waɗanda allah ya halitta a duniya ya kallafa wa ibada a halittu ne nau'ika guda biyu nau'ikan mutane da nau'ikan aljanu a cikin mutane kuma ta fuskar jinsi mun kasu gida biyu akwai jinsin maza akwai jinsin mata sannan ta fuskar yanayi na rayuwa mun kasu gida biyu ma'ana akwai mabukata akwai mawadata wanda Allah da kansa ya faɗa cikin alkur'ani mai girma wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq Allah ya fifita sashin ku akan sashi akan arziki duk da hakan eh, tsakanin bin na yana haifar da na uku yadda akwai mawadaci sosai sannan kuma akwai matalauci wanda yake cikin talauci sosai sannan kuma akwai matsakaici yan uwa da farko kafin mu ji saƙon talakawa da mabukata da marayu ya kamata da farko mu san mecece talauci a domin talauci din shine babban damuwar yanzu ko maraya ne in baya cikin talauci akwai sauƙin rayuwa sannan ko mutum koda yana da iyaye da komai in yana cikin talauci yana cikin wahalar rayuwa idan aka ce talauci shine ƙillatu dahal bin nisbati lil masruf ƙillatu dakhal mana ƙarancin abin shigowa game da buƙatu ga buƙatu kuma kwata-kwata babu abin shigowa mana na kuɗi na samu da za a biya wannan buƙatun ko kuma wannan kenan mun ɗauka kenan kwata-kwata ma adamu dakal an rasa abin da zai shigo ƙillatu dakal kuma ga buƙatun suna nan da yawa na wajibi amma abin da yake shigowa ya yi kaɗan kwarai da gaske misali in an ci abinci ba za a samu nan na ɗaukan nauyin makarantar yara ba wani kuma za a samu na abinci amma ba za a samu na jinya a asibiti ba alhali akwai rashin lafiya wani za a samu na jinyar kuma babu na abincin wani kuma za ka gama kwata-kwata babu na abincin babu na jinyar babu na makarantar allah tsare a ah, wannan shine kenan talauci a takaice sannan kuma abu na biyu jama'ar musulmai idan muka dubi yanayin rayuwar yau abinda dukkanin mai hankali ba zai musanta ba dukkanin mai tunani ba zai musanta ba ya san akwai ta sai dai gafala da shagala yayin da wasu gidaje suka ci abinci suka cika cikinsu suke hira cikin raha tsakanin iyaye tsakanin uwa da uba sannan kuma suka kwana barci ya ɗauke su tofa a daidai wannan lokacin hunaka usaran faƙira ta ishil faƙirar mugni akwai famili da yawa akwai gidaje da yawa a birane da ƙauyuka waɗanda suke rayuwa cikin talauci matsananci talaucin ba a samu an ci yanzu ba kuma ɗazu ba a ci ba kuma ba a san ina za a samu an jima ba irin waɗannan familin za ka tarar bayan ba su ci ɗazu ba ba su ci yanzu ba ko ba su san ina za su samu an jima ba kuma bahi ba. a hakan kuma suka ta kanannaɗe su in masara ne inda za a karɓi masarar an karɓa sau biyu sau uku sau hudu sau biyar ba a biya ba an ji an ce ba za a sake bayarwa ba sai an biya tsoho ko ciki yana bukata inda za a je a karɓi magani ana cikin rashin lafiya to wurin ma ana bin su tsohon bashi wal yutum wal bu'us akwai wayanda kuma bayan ma ba su ci ba ba ci ɗazu ba ba su ci yanzu ba ba san ina za su samu na anjima ba sa'annan ko ga ba su suka ba su sukan gidan haya ne ba su biya ba sannan kuma ba uwa ba uba yara ne daidai lokacin da kai alhajiwa ne daidai lokacin da kai doktowa ne ko profesowa ne ko honorable wa ne ko his excellency wa ne ko distinguished wa ne daidai lokacin da kake cikin raha kai da yayan kaɗan daidai lokacin da kuka ci kuka ƙoshi kuka ci nama kuka sha juice daidai wannan lokacin da 'ya'yanku suke kai kawo tsakaninku daidai lokacin da kuka ajiye babban talabijin a gaban kuna kallo daidai lokacin da ac yake hura ku akwai waɗanda su mutane ne amma suna nan kamar 'ya'yan bera ba abinci ba kuɗi ba uba Allah ba uba daidai lokacin da kuke cikin hasken wutar lantarki su a ci balbal ko kyandil da za su kunna babu suna cikin duhu suna cikin yunwa suna cikin rashin iyaye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to akwai su dewa akwai wani mutane miliyoyi a nan kasar najeriya akwai wa'annan mutane dubbinai ko miliyoyi a cikin jihar da kake zaune akwai mutanen nan dubunnai a garin da kake raye ba su da shi la haula lahum wala quwwata illa billah suna cikin damuwa wayannan mutanen suna cikin damuwa damuwarsu ne Allah ya dan maka kaɗan a wata ramadana da ya wuce kaɗana yunwa da ishi na yi ne ɗaɗɗaya na kwana talatin yadda muka yi azumi talatin bana to kai na wata ɗaya ne akwai wanda shekara cur kullum sai ya wuni yunwa ya buge shi kuma a cikin dare sai yunwa ya buge shi mutane ne kamar ka alaji mutane ne kamar ka profeso mutane ne kamar ka dakta suna da kai kana da kai suna da kafafuwa suna da hannaye suna da zuciya da yake shauki yake kwaɗa yake sha'awar amma Allah bai hore musu ba Allah ya ƙi ba su sai kai ya baka abin da ma ya fi ƙarfin gidanka don Allah ya gwada ka za ka tuna da su ko ba za ka tuna da su ba yayin da kake sanye da kaya masu tsada sun sha zubi yayin da 'ya'yanka suke sanye da irin wa'annan kayan to ga wani mutumin kayansa duk faci kayan da zai sa babu yayin da yaranka suka ƙoshi suka sa kaya mai tsada ga kanan kai ubansu kana raye to ga wasu ba su ci ba ballantana su ƙoshi ba su sa kayan ba ba su samu barci ba don yunwa don me ba za mu tausaya musu ba mun manta ne da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama arrahimuna yarhamuhumur rahman masu tausayawa Allah zai tausaya musu wa'annan marayu na unguwanka da kai nake magana wa'annan mabukata na rayuwanka na unguwarka wannan dattijo da yake gefen gidanku wancan mai gadin makaranta din wannan mutumin da ya ritaya kudin sallamarsa bai fita din nan ba wannan da aka kora 'ya'yansa daga makaranta din nan waɗannan marayu da aka kora su daga gidan hayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka tausaya musu ka ba su abinci ka ba su kuɗin makaranta ka ba su tufafi ubangiji allah zai tausaya maka duniya da lahira kuma ya tabbata a hadisi imamul bukhari da muslim hadisin abu musa al-ash'ari annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ishfa'u tu'jaru ku ceci rayuwar marasa ƙarfi Allah zai ba ku lada ku ceci rayuwar talaka ku ceci rayuwar miskini ku ceci rayuwar maraya jari yake bukata ku bashi ya ga makaranta yana neman wurin aiki ku bashi kudin haya yake bukata ku bashi manzo Allah ce ku ceci na ƙasa da ku Allah maɗaukakin sarki zai ba ku lada kuma Allah zai zartar bisa harshen annabinsa abin da ya so ma'ana shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ya riga ya yi addu'a ga duk wanda ya taimaka wa yannan gajiyayyu kana taimaka musu addu'ar da annabi ya maka na alkhairi yau zai iske ka ya ku bayan Allah shin lokacin da muka ƙoshi muna ƙoƙarin binciken wayanda ba su ƙoshi ba shin lokacin da muka yi wa 'ya'yanmu kayan sallah ko muka ɗinka musu yunifom na makaranta ko muka siya musu takardu da biro na zuwa makaranta ko muka biya su kulfis na 'ya'yanmu shin muna tunanin 'ya'yan talakawan nan da suka kasa biya shin muna tunanin waɗannan marayu da babansu ya mutu su ma mu yi musu yunifom ɗin ko kayan sallah ko mu siya musu takarda ko mu siya musu biro shin in ba mu yi ba aljanu ne za su zo yi musu ko mala'iku ne za su sauko daga sama su yi musu daidai lokacin da muke da gidan kanmu mallakar mu muna tunanin tallafa wa yadda ba su da shi mu biya musu kudin haya ku ji gorin da Allah maɗaukakin sarki zai yi wa wanda yake da wadata bai taimakawa mara wadata ba bai taimaka marayu ba bai taimaka gajiyayyu ba ka je diraman da zai faru tsakaninsa da Allah a hadisin Ibn Abbas Allah ya kara masa yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah zai aje bawa yana masa hisabi yana gaya masa na hana ka dalilin da yasa ya hana shi aljanna dalilin da yasa zai tsunduma shi wuta ubangiji ta'ala zai ce masa yabna adam ya kai dan adam jir'utu falam tut'imni ni Allah na zauna da yunwa baka ciyar da ni ba na kwana da yunwa na ni da yunwa baka ciyar da ni ba to tunda baka ciyar da ni ba sai ka tafi wuta sai mutumin ya ce kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin ya Allah ya zan ciyar da kai alhali kai ne ubangijin halittu ina zan ganka kai da mawadaci sai Allah ce amma alamu anna abdi fulan ibn fulan ja'a fama ab'amtahu amma innaka law ab'amtahu wajadta zalika indi Allah zai ce to baka sani bane wane dan wane sai Allah ya gaya maka wani a unguwar da kake ko a ƙauyen da kake ko a state da kake ko a lakal gaman da yake ko a ƙauyen babanku ko a ƙauyen mamarku sai Allah ya ce ai wane dan wane ya kwana da yunwa shi da iyalansa sun kwana da yunwa marayu wane sun kwana da yunwa ai da ka ciyar da wayannan mabukatan za ka samu ladan aure na tamkar ni ka ciyar Allah ciyar da talaka tamkar ciyar da Allah ne ciyar da maraya tamkar ciyar da Allah ne ciyar da miskini tamkar ciyar da Allah ne sai Allah ya sake cewa ya na adam zama'atu ko zama'atu walam tuskin na sha ishi baka shayar da ni ba Allah na'am ikon Allah Allah zai ce ya kai ɗan adam na zauna cikin ishi baka shayar da ni ba sai ka ji wannan mai hali yana cewa kaifa asqika wa anta rabbul alim ya Allah ta yaya zan shayar da kai alhali kai ne ubangijin halittu ai kai ne mai bayarwa ba wai a baka ba sai Allah ya ce da shi amma alimta anna abdi fulan Ibnu, fulan shin baka san bawana wane dan wane ya zauna cikin ishi yi askaita baka shayar da shi ba ka tona bohal ka sa a gidanka baka sa a gidan makocinka ba ka tona bohal na ruwa baka ajiye wa mutane a titi su riƙa sha ba ka tsaga ƙauye kaza lagireton motanka ya zub da ruwa ka tsaya a ƙauyen duk babu ruwa a rafi da kyar ke samun ruwa wanda su da dabbobin su ke sha baka tona musu rijiya ba Allah zai ce da ka shayar da su ruwa da ni ka shayar Allah zai ce ya kai dan adam na yi rashin lafiya marittu falam ta udni na yi rashin lafiya ba gaishe ni ba ya ce haba ya Allah kai da ubangijin halittu ina kake jinya ai jinya bai isa ya wajen ka ba sai ce sai Allah ta ai wane sai ambaci wani talaka ko wani fakiri ko wani miskini ko wani dattijo wanda ka sani ba mamaki ka saba zuwa ka wuce a layin ka je ka yi sayayya a kasuwa sannan ka zo wucewa a ah, ina dattijo mai sayar da rariyan nan ina dattijo mai sayar da ƙwaryan nan Allah sarki ai ba shi da lafiya ai ya samu mutuwar ɓarin jiki ai ya samu kaza sai Allah ce ai da wanin nan ya jinya da ka je ka gaishe shi to ni ka gaisar don haka tunda baka ciyar ba baka shayar ba baka gaisar da mara lafiya ka tallafa masa ba ba kai ba aljanna ta Allah ya ko bayan Allah mu ji tsoron Allah mu taimaka wa junanmu mu taimaka marasa ƙarfin cikinmu abdullahi ibn mubarak amirul mumini abdullahi ibn mubarak ku ji yadda yake rayuwa yana da makoci makocin nan ba yahude ne ibn mubarak zai je kasuwa sai ya sayi furut masu kyau idan ya taho da furut ɗin malamai suka ce wa izashtara kana izashtara fake hatan bada abi abna ijarihil yahudi fa ulfaki ulfaki hata alaihim idan ya zo da wa'annan furut ɗin wa'annan kayan marmari ɗin kafin ya iso gidansa sai ya fara sauka a ƙofar makwabcinsa ba yahuda ya kira 'ya'yan maƙotan sai ya ce to gashi nan ku zaɓi wadda kuke so idan sun zaɓa sun zaɓi masu kyau ɗin to wanda suka barin shi zai shigo gidansa da shi ya ba wa ‘ya'yansa na cikinsa haka wa idan tara lahman bada abi abna il yahudi fa waza alayhimul laham idan ya sayi nama shashe ne tsire ne balango ne danderu ne kilishi ne sai ya fara da 'ya'yan maƙotansa yahudawa sai ya raba musu abin da ya rage shi zai shigar gidansa jama'a haka fa kawai ba yahudin sai musulunta ya ce li anna dinan akhraja mithla ibn al-mubarak dinun sahihun wa sabitun wa maqul ya ce addinin nan da ya fitar da mutum irin abdullahi ibn mubarak da wannan kirkin addini nan ingantacce ne tabbatacce ne ibn mubarak kun ji misali yana taimakawa yara yaran makwabcinsa yaran na ma ba marayu ba babansu yana rayu. kuma yahudawa ne munawa malam tanko ya mutu malam bello ya mutu malam bukar ya mutu usman ya mutu lado ya mutu dan uwanka ne musulmi karshen ta ma yarenka ne amma sau nawa ka taimaka 'ya'yansa abdullahi ibn mubarak din nan kaga ya haɗa malanta da ciyarwa saboda haka yan uwa wallahi mu ji tsoron Allah muna cikin rayuwa ba mai kyau ba kullum mun tsaya sai mu ce gwamnati ba ta yi kaza ba gwamnati ba ta yi kaza ba shi Allah yana kallon mu individual kowa Allah yana kallon wajibin da yake kansu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi Allah yana taimakon bawa muddin bawa yana taimakon ɗan uwansa mara ƙarfi haka annabi ya ce wanda ya sauƙaƙa wanda yake cikin matsi Allah zai sauƙaƙa masa duniya da lahira ya ku bayan Allah lalle ya wa mabuƙata damuwa ya wa marayu da faɗirai matsalolinsu wallahi ya fi na filfili da muke yi na filfili na sallah nafilfili na azumi da sauran abubuwa na nafilfilin hajji da umar lalle taimakawa yadda suke cikin bukata duk ya fi wayannan lada. biyan bashin wanda ya kasa biyan su. wanda babansa ya mutu maraya ka tsaya masa a matsayin uba abinci yake so ka bashi ɗaukar nauyin ilimi ne yi masa aure ne ka taimaka wa magidanci da ba zai iya rike gidansa ba ka kafa kwamiti na tallafa marasa ƙarfi ka buɗe gidauniya na taimaka marasa ƙarfi tallafa wa almajirai ba wai watsar da su da fantsamar da su ba wallahi wannan abu ne yana da kyau manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kullum ri'in fi dhilli sadaqatihi yawm al-qiyamah hatta yusala bainan nas kowane mutum gobe kiyama tsayuwar da za yi na rana a zafi rana shekara dubu hamsin kowane mutum sadakar da ya yi a inuwar sadakar zai zauna ba za ka zauna a inuwar sallah ba duk yawan sallarka inuwar azumi duk yawan ka ko hajji ko umara a ranar kiyama in an zo filin tsayuwa din to kowa a ƙarƙashin inuwar sadakarsa zai zauna wani za ga inuwarsa ya kai girman tsauni ya kai girman katon dutse wani inuwarsa kaga kamar ganyen gwaza wani inuwarsa bai kai tafin hannu ba wani ma kwata-kwata ba shi da inuwa saboda haka ya kai bawan allah da kake raye kar ka yarda ka mutu wallahi ba ka yi inuwar da za ka zauna gobe kiyama ba don akwai tsayuwar da fiyomin kana migdaro hamsin alfasana tsayuwa za ka yi ba zama shekara dubu hamsin kuma ga rana dab da kan kowa to idan ka zanto mai sadaka da ciyarwa to fa nan ne inuwarka a nan za ka samu inuwa shi yasa ali ibn hussein zainul abidin cikin duhun dare yake ɗaukan zabib da gari da dabino ya raba fakiran madina a haka rayuwar wani mutum ya shiga wajen sai na Ali bin Abi Talib Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yana na a matsayinsa na khalifa a garin Kufa amma gashi nan ga dukiya a baitul mali sai dai ya riga rabawa fakirai miskinai marayu shi za gan shi shine shugaba amma kaya yake sa koɗaɗɗu ya ayayyage ya face su da yadudduka daban-daban amma shi abin da yake faɗa sai ta Allah Allahumma shahad anni ma amsaktu li ahli habbatan wala tamratan wala zabiba ya Allah ka shaida ban riƙi dukiyar talakawa na ban ba na kashe wa iyalai na ba ko da kwayan hatsi ɗaya ko dabino ko zabibi annan sai wani fakiri ya zo wajensa don ya roƙi sai na Ali bin Abi Talib sai da sai na Ali ibn Abi Talib shi ma kansa yana cikin hali eh, na ya dace a taimaka masa duk da haka wannan mabukaci ya kasa buɗan baki ya tambaya sai ya rubuta buƙatarsa a ƙasa da yatsansa ma'ana ya ce ya rubuta uridu minka shay'an sana ali yana karantawa sai tashi ya shiga baitul mali ba abin da ya samu a baitul mali sai wani set na kaya mai mai tsada wanda zai kai dinarai eh, dubunnan dinarai na miliyoyin kuɗi sai ya ɗauka ya ba wannan mabukacin ma'ana so suna ɗauka abu mai tsada ne kasan wani zai ce a ah, to wa'annan yan talaka ne bari in nemi yadi goma dubu uku dubu biyar biyar in saya in ba su su sai sai wa gambari na dubu ɗari su ba talaka ɗaya duk da kai ma gwargwadon ka gwargwadon ladar da Allah zai baka yana ba wannan mabukaci wannan kayan sai mabukaci ya ce ka sauta ne hullatan tabla mahasinuha na la'aksunaka min husni sana hulala ka tufatar da ni sai ɗin kayan da zai tsufa to ni kuma zan tufatar da kai kyakkyawar yabo da ba za a manta ba har duniya ya tashi ba shi ne kyakkyawar yabo da muke karanta ba saboda haka yan uwa daidai lokacin da kake jin wannan shirin kana cikin 'ya'yanka mai yiwa to wani ba shi da wasu 'ya'yan ba babansu daidai lokacin da kake kwance yaranka ka musu komai amma kana tausaya musu to akwai wanda ya mutu bai bar yaran akwai wayanda ba uban sannan kuma gashi nan bayan ba uban ba abinci ba dukiya ba arziki Allah yana kallon halin da suke ciki ko yana kallon halin da kai da iyalanka kake ciki saboda haka yan uwa ina kira zuwa gare mu mazanmu da matanmu hukumominmu mu, manyan mu. wallahi mu zauna mu riƙa rayuwa ba don kanmu da 'ya'yanmu ba mu riƙa rayuwa don al'umman mu taimaka marasa ƙarfin musamman ma musulmanmu da ma waɗanda ba musulmanmu ba mu riƙe wa juna raɗaɗin talauci yanzu ga halin da ake ciki damuna ya matso babu abubuwa a hannun mutane ga yanayin yadda rayuwa yake to don Allah ina kira zuwa gare mu da babban murya lokacin da muka ƙoshi mu tuna da wanda bai ƙoshi ba lokacin da muka ci mu tuna da wanda bai ci ba lokacin da muka biya kuɗin yaran ya'yan school fees na yayan mu tuna da wanda bai biya nasa ba lokacin da muka saya musu takarda mu tuna da wanda bai saya ba kai hatta bangaren aure lokacin da muka yi aure wancan talaka mai hana shi aure wannan dan maraya wannan maraya mai hana shi aure wallahi wa'annan abubuwa su zai sa mu samu mu na ƙasa da mu ubangiji ta'ala zai sa hannu cikin rayuwarmu zai sa hannu cikin lamarinmu musamman marayunmu musamman fakiranmu musamman miskinanmu kada mu yi ƙasa a gwiwa mu waiwaye su masifu da suka addabe mu na corona masifu na ah, kidnappers masifu na 'yan ta'adda masifu na cututtukan da muka san kansa da wanda ba mu san kansa ba ga an ɗauki mutum an ta zagaya da shi ƙasashen waje ana ta neman magani wanda da za a cire wani abu na dukiyarsa a sai abinci a ba ma bukata a yi kaza yi kaza wallahi da ya yi ban kwana da wayannan damoyi da yake ciki a rayuwarsa saboda haka yan uwa mu sa ƙarfi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya samu dace abu da muka faɗa na daidai Allah samu tarayya alada kuskure ko kotun tuna shi Allah ya ce mana waɗanda suke kunci rayuwa kuma na addu'a Allah ya yi musu wa wannan gidan radio na vision fm Allah sa mata albarka wanda ya ɗau nauyin wannan shirin shi ma Allah sa masa albarka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk